ba a zaɓi abin da yarinyar ta faɗa ba ƙarya ba ne ni kai na turawa kawai nake cikar ka mutu She's extremely irrational. She respects no one. She's rude, adamant, defiant, and stubborn. Zaytun. She hates, detests, and disrespects her biological mother. Zaytun. Mommy. Kashina da wari ko ai uwa ba ta jin warin kashin yarki a nura and ino movie produced by abdul ahmad mai kwashewa and directed by ali kumzak wannan wani irin mahaukacin malami ne ya zai mai damin ya zama kamar jaka eh ba gani ya zama ɗan da ya lafiya kuna gani ya zama kasan abin da ke mai kuna da ke tsaye ciwo ko ga wannan eh? ko ga wannan ko ga wannan eh? sarki